Ezekiel Sura talatin da ɗaya Al'ul a Lebanon A shekara ta goma sha ɗaya, a wata na uku a rana ta farko, magana Ubangiji ta zo mana cewa, Ɗan mutum, faɗawa Fir'auna sarkin Masar da jama'arsa cewa, Da wa za a kwatanta girmanka? Ka dubi Suriya. ta taɓa zama kamar al'ul a Lebanon? Da rassa masu kyau suna inuwantar da kurmi, ya yi tsayi ainun. kansa ya kai cikin gizagizai, ruwa ya sa ya yi girma, zurfafan maɓulɓulai sun sa ya yi tsayi, rafuffuka suna gudu kewaye da tushensa, yana aika da rafuffukansa zuwa dukan itatuwan kurmi, saboda haka ya yi tsayi fiye da sauran itatuwan kurmi, rassansa suka ƙaru, suka yi tsayi, suka bazu saboda yalwar ruwaye, dukan tsuntsayen sararin sama. suka yi sheƙa a rassansa, dukan namun jeji suka haihu a ƙarƙashin rassansa, dukan al'ummai suka zauna a inuwarsa, yana da girma a kyau, da dogayen rassansa da ya baza, gama saiwoyinsa sun nutse can ƙasa har cikin yalwar ruwaye, al'ul a cikin lambun Allah, ba su kai shi ba, balle itatuwan kasharina su kai rassansa, ko itatuwan durumi. su kai rassansa, ko itace a lambun Allah ya kai kyansa, na sa ya yi kyau da yalwar rassa, abin ƙyashi na dukan itatuwan Eda a lambun Allah, saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, domin ya yi tsayi, kansa kuma ya kai cikin gizagizai, kuma domin ya yi fahariya saboda tsayinsa, na miƙa shi ga mai mulkin al'ummai, don ya saka masa gwargwadon muguntarsa. na jefar da shi a gefe, kuma baƙi mafi mugunta na al'ummai suka sare shi suka bar shi, rassansa sun fāɗi a kan duwatsun da suke cikin dukkan kwarurruka, rassansa kuma sun kakkarye sun fāɗi a cikin dukkan magudanan ruwa na ƙasa, dukan al'umman duniya suka fito daga ƙarƙashin inuwarsa suka bar shi, dukan tsuntsayen sararin sama suka zauna a itacen da ya fāɗi. dukan namun jeji kuma suna cikin rassansa, saboda haka ba wani daga cikin itatuwan da suke kusa da ruwan da zai taɓa yin fariyar tsawonsa, har kawunansu su kai cikin gizagizai, ba wani daga cikin itatuwan da ya sha ruwa sosai da zai taɓa yin wannan tsayi, duk an bashe su ga mutuwa zuwa can ƙasa, a cikin matattu, tare da waɗanda suka gangara zuwa rami. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa a ranar da aka yi ƙasa da shi zuwa kabari, na rufe zurfafan maɓulɓulai da makoki dominsa, na janye rafuffukansa aka kuma hana yalwar ruwansa, saboda shi na rufe Lebanon da baƙin ciki, dukan itatuwan kurmi suka bushe, na sa al'ummai suka yi rawar jiki da jin ƙarar fāɗuwarsa sa'ad da na yi ƙasa da shi zuwa kabari tare da waɗanda suka gangara rami. sai dukan itatuwan Eden, zaɓaɓɓu da kuma mafi kyau na Lebanon, dukan itatuwan da aka yi musu banruwa sun ta'azantu a ƙarƙashin ƙasa, waɗanda suka zauna a inuwarsa, dukan masu tarayyarsa a cikin al'ummai, su ma sun gangara zuwa kabari tare da shi, sun haɗu da waɗanda aka kashe da takobi. Da wa cikin itatuwan Eden za a kwatanta da kai cikin girma da daraja? Duk da haka kai ma. za a yi ƙasa da kai tare da itatuwan Eden zuwa ƙarƙashin ƙasa, za ka kwanta a cikin marasa kaciya tare da waɗanda aka kashe da takobi, Fir'auna kenan da dukan jama'arsa, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.